أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa masu sauraron mu a daidai na lokaci da albarka a wannan rana ta 24 ga watan rabiul akar shekara ta 1444 hijiriya a daidai wani lokaci na albarka sham alhashim ladaninmu na wannan rana yana wurin kammala kiran sallah a yayin da kuma fadilatu shek doktor abdullah ibn awad al-juhani ya riga da yawon bari domin jagorantar mu a wannan kuɗi guda biyu hashim muhammad Tattaf shi ne ke kammala kiran sallah a daidai wani lokacin yanzu wace fatan Allah su sa wa ta'ala kuma mana jagoranci da abin da shi shine daidai Allah ta'ala ya ba mu ikon sauraron abin da malam ya karantar da mu sannan kuma fahimtar wannan sako na wannan juma'a babbar rana mai albarka fadil الشيخ دكتور daktor abdullah بن عواد الجهني juhani gari godiya ta tabbata ga Allah godiya ta tabbata ga Allah akan ni'imominsa wanda suke bibiyar juna ba ma iya kirge su gaba daya kuma ba za mu iya samun masu godiya guda ɗaya ba mun shaida ba an bauta da gaskiya cancanta sai Allah shi kadai wanda ya kirge dukkanin komai kuma iliminsa gaba daya ya zagaye komai na shaida kuma lalle na kuma shaida lalle jagoran mu annabin mu Muhammad bawan sani kuma manzon sani Allah ya zaɓe shi don ya isar da sa kuma ya zaɓe shi ya zabe shi domin bauta gare shi ira da aminci da albarka tsara tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa da wanda suka bi sa da kyautatawa har zuwa tashin kiyama mafi alkhairin wasiya a gare ku ita ce jin tsoron Allah Allah ga bayansa Allah ta'ala na cewa lalle hakika Allah yana da abin da ke cikin sammai da kasai gaba ɗaya nashi ne kuma hakika mun yi wasici ga waɗanda zai gabace ku da kuma ku cewa ku tsoron Allah ku sani cewa in kuka kafirce mu Allah lalle hakika Allah yana da abin da ke cikin sammai da kasai gaba ɗaya kuma Allah ya kasance mawadaci ne kuma abin godiya ne ku sanya da'ar Allah subhanahu wata'ala a gare ku ya zama cewa garkuwa ce gare ku wadda ta kare ku daga azabarsa ku sanya ta ya zama tsakaninku da da'a ga Allah da kuma da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tsira da aminci su tabbata gare shi ya zama cewa kuna da katanga da sutura tsakaninku da zafin jahannama ya ku taron musulmai lalle hakika an turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zama mai bishara ga mabiyansa kuma mai yin gargaɗi ga makiyansa wanda ya zama cewa wannan shine aikin manzanni ba sa gushewa tsakanin waɗannan abuwa guda biyu Allah ta'ala ya ce ba ma aiko manzanni fa zai zama masu bushara da masu gargaɗi? wanda ya tsoron Allah ya gyara ba su da tsoro kuma ba su da bakin ciki hakika Allah tabaraka wa ya yi umarni a littafin mai girma ta hanyar yi muminai bayani da kuma masu haƙuri da masu kyautatawa da masu haƙuri ta hanyar a yi masu bishara da ayoyi masu yawa yana daga cikin usulubin alƙur'ani inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen bishara ya zama yana cewa yana zaɓar lokuta masu kyau da kuma lokuta waɗanda za su yi bayani akan wa'azi da kuma ilimi don ya zama cewa bai gushe bai kori sahabbai da gabansa ba dan haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ga Abu Musa al-Ash'ari da kuma Mu'az Allah ƙara musu yadda yayin da ya aika zuwa ga Yaman ku sauƙaƙa kar ku tsananta ku yi bishara kar ku kori mutane addini kuma ku zama masu da'a kar ku zama masu raba kai imam al-bukhari ne zo na hadisi haka nan kuma ibn hajar yi ta'aliki a karshen wannan magana da cewa abinda ake nufi da cewa kusantar da wanda yake kusa da kai shine sauƙaƙa masa a musulunci karga tsananta masa kuma da tsoratarwa ga sabo ya zama cewa mutane an tsanya haka nan ya zama tsotarwa kan sabo ya zama ya zama wajibi a dinga saukakawa a dinga saukakawa don ya zama an karɓe ta haka nan kuma koyar da ilimi ya zama wajibi shi ma ya zama a hankali za a dinga koyar da shi domin komai idan ya zama a farkonsa mai sauki ne to zai zama abin soyuwa ga wanda ake nubata da shi kuma ya zama ya miƙa wuya ya karɓe shi sai ya zama shi ne ƙarshen akibar yana neman ƙari wanda ita ce ƙarshen magana ibn hajar allah mai rahama bishara ya ku bayan allah da alkhairi ya zama manhaji ne na manzon allah sallallahu alaihi wa sallam tsira da aminta tabbata gari har abada ya daga cikin shiriyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam cewa ya kasance yana yin yabo ga wanda ya cancanta a yi masa yabo kuma ya mai bishara da alkhairi da kuma sauki har ya zama wannan ya zama mai amfani gare shi da kuma sa dan ya zama zuwa ya jawo shi zuwa da'a ga Allah tabaraka wa ta'ala dan haka ne musulmai suka zama an kwaitar da su akan wannan alkhairin a koda yaushe da kuma sanya masu wannan ya tabbata hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam ya zama yana cewa yana gaya ma Abu Huraira Allah kara masa yadda ka tafi da wannan takalman nawa duk wanda ya gani a bayan wannan shinge ya mai yana mai shaidawa da Allah cewa babu bauta da gaskiya da jinta sai Allah yana mai tabbatuwar da wannan a cikin zuciyarsa kamar bisharar aljanna imam muslim rai tun hadisi yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci wanda wanda take kwaɗi da tarbiyyar musulunci akan irin wannan da dasa ta ta hanyar a sanya ta a cikin ta masu imani shine yin tarbiyya kan bishara da alkhairi da kuma bayani akan asar mai kyau da kuma kuma sauƙaƙawa ga aiki da ƙoƙari a wajen ɗa'a yana daga cikin wannan faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ku yi ma masu bishara da tafiya cikin duhu a cikin dare zuwa masallaci da haske a gobe alƙiyama cikakke ibn majah ya na hadisi wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya san isha'i da sabansa kafin ya tafi sai ya ce musu ku zauna ina muku bishara da cewa yana daga cikin ni'imomin Allah a gare ku shine ya zama cewa babu wanda daga cikin mutane da zai sallan nan ta wannan ta isha'i a daidai wani lokaci sai abu musa al'ashari allah kara masa dace muka ji koma muna farin ciki da abin da muka ji manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa mana imam al-bukhari ne rawaito na hadisi shi mumini yana haƙuri a cikin yayin damuwarsa kuma mai bukata ne zai lokacin da cikin damuwa ga wanda zai yaye mai damuwa ko kuma ya mai bishara ko kuma ya ka mai bishara da sauki a nan kusa ko a nesa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance ya je wajen ummul ala ba ta lafiya sai yake mata ya ummul ala ina miki bishara lalle mu rashin lafiyar musulmi tafiya da zunubai ne gare shi kamar yadda ake gani wuta tana tafiye da tsatsa da karfe imamu tirmidhi tuna hadisi ya ku bayin Allah shi mumini yana da bushara a koda yaushe ta hanyar da zai samu sauki da damuwar da ke ciki da bakin cikinsa wanda za a sanya mai farin ciki a cikin zuciyarsa a sauke rai damuwa da bakin ciki zaid bin arqam ya rubuta ma anas ibn malik a yayin da yake cikin tsanani yana mai tambaya yana mai kuma ta'aziyya yana ce mai dangane ga wanda aka kashe mai yayansa Yake ina maka bushara da bushara daga Allah azza wa jalla naji manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yana yana cewa ya Allah ka gafarta mu ansar da kuma ƴaƴan ansar da kuma ƴaƴan ƴaƴan ansar ma'ana jikoki Allah ka gafarta mu ansar da ƴaƴan ansar da kuma jikokin ansar imam ahmad ne rito ne hadisa musnadinsa ya ku taron musulmai Allah ta'ala tabaraka wa ta'ala yayi alƙawali ga annabinmu ga wanda suka yi imani afwan cewa wanda suka yi imani Allah ta'ala zai musu bishara dan duniyar lahira babu canji akan wannan kalma ta Allah din wannan shine babban rabo yana daga cikin bishara mai girma a nan duniya ya zama ba musulmi ya haɗu da ayyukansa zama kyawawa karɓaɓɓu kuma a gode masa kan wannan kyakkyawan aikin wannan ya daga cikin bishara ya zo a cikin musulun yana cewa idan aka kyautata mutum aikinsa kuma aka yi shi wannan yana daga cikin alamar karɓo aikinsa ne ya zuwa wani hadisi da aka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka ganin mutum zai aiki mai kyau na alkhairi kuma mutane su suna mai godiya kan wannan sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai wannan alama ce ta bushara ga mumini dan haka akan irin wannan kyakkyawan ɗabi'a ya zama wajibi musulmi ya yi ƙoƙari da kuma samun buri mai kyau da kyakkyawar ƙarshe kada ya ya zai sa ɗan uwansa a cikin abin da zai kamatar da shi ko zai cutar da shi ya ku bayan Allah bayan bayan duk waɗannan ishara da muka yi bayani ɗaya daga cikinmu zai yadda a yi mai abu wanda muke ba daidai ba ko ya zama shi ne cutarwa ne ko kuma mai rusa aikinsa ko mai koran mutane ko kuma kashe mutane idan ya samu dama ne ko kuma mai yada barna ne da kuma ba daidai ba muna kokarin sanya farin ciki mu a kan alkhairi mu taimaka wajen kyakkyawa da kuma babban himma yana daga cikin abin da ya zama wajibi gare mu kowa daga cikinmu ya zama mai bishara da 'yan uwansa yana yi masu wannan kyakkyawar ɗabi'ar kuma yana ɗauke musu akan abin da zai ɓata musu aikin su ya nemi ƙari gare su ku ji tsoron Allah ya ku muminai ku faɗi kyakkyawar magana ga muminai ku yi bishara kar ku kori mutane kuma ku haɗu tsakanin ku da Allah ku kyautata bibiyar ku ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman بسم الله الرحمن الرحيم waɗannan da suka kasance sun bauta ɗagutu suna neman su bauta masu kuma suka koma zuwa ga Allah to waɗannan suna da bishara ga Allah Allah ya ce ai mabayi bishara waɗanda suka kasance idan an faɗa masu magana za su bi kyakkyawarta waɗannan su ne waɗanda suka zance Allah ya shirye da su kuma su ne waɗanda suke ma'abuta hankali Allah ka yi albarka a cikin littafin mu alƙur'ani da kuma amfanar da mu da abin da ke cikin na ayoyi da kuma ambato da hikima ina faɗin wannan magana tawa da kuke ji na neman gafar Allah mai girma da ɗaukaka da kuma dukkanin sauran musulmai daga zunubi da kuskure ku nemi gafar Allah lallai hakika Allah ya kasance mai gafara ne mai jin kai godiya ta bata ga Allah godiya mai yawa na shaida ba abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai na kuma shaida lalle jagoran mu annabin mu kuma bawansa manzonsa ne ida da aminci kar tabbata gare shi da iyalan gidansa da sa da tasalati da salati mai da taslimi mai yawa bayan haka ya ku mutane ku tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ku yi riko da ƙungiyar musulunci mai kakkiya kuma ku nisanci fushin ubangiji domin ƙafafunku ba su da ƙarfi akan wuta kuma ku sani mamatanku sun riga ku zuwa ga abin da kuka aikata wasanku kuma za su taka ku su masu wuce ku yi taka tsantsan kuma ku yi shiri domin haɗuwa da ubangijinku ku yi riko da littafin Allah mai girma domin lalle shi ne mafi girman zance kuma mafi kyawun magana hukuncinsa adalci ne maganarsa kuma arabe take kuma alƙawalinsa gaskiya ne ku yi riko da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin a cikinta ne ake samun tafsirin alƙur'ani da bayaninsa domin ita ce fassar alƙur'ani kuma take bayyana mana shi ku yi riko da ita da turamin haƙwaranku lalle na hore ku da ku nisanci abubuwan da yake bid'a cikin shari'a domin kowane ƙirƙirar al'amari bid'a ne kuma duk wata bid'a bata ce duk wata bid'a kuma tana wuta ku yi salati taslimi ga wannan zaɓaɓɓen bawan nan wanda Allah ya muna bishara da shi ne babban tabcinin na alkautara da kuma ceto annabi Muhammad amintacce kamar yadda Ubangiji ya umarce mu akan wannan a cikin maganarsa mai girma lalle hakika Allah da mala'ikunsa sun kasance suna salati ga annabi ya kwanda su kasance masu imani ku yi salati taslimi a gare shi Allah ka ƙara salati ga bawanka kuma manzanka ne Muhammad Allah ka yadda da Allah ka yadda da khalifofin nan shiryayyu guda hudu wa'annan shiryayyun hanya Allah ka yadda da khalifofin nan shiryayyu zababbun bayin nan wa'annan jagorori taurari Abubakar da Umar da Usman da Aliyu da kuma sauran sahabbai na ka gaba daya da kuma iyalan gidansu tsalkakakku da tabi'ai da wa'anda suka bi tabarjin gaskiya da kyautawa har zuwa ta kiyama Allah ka da mu a cikin kyautayinka ya Allah da kuma rahamarka Allah ka ɗaukaci musulunci da musulmai Allah ka ɗaukaci musulunci da musulmai ka haɗa kalmominsu ka haɗa tsawonsu ka shirya da su zuwa ga hanya maridaciya, ka fitar da su daga duhun jahilci zuwa ga hasken imani Allah ka amintar da mu a garuruwanmu ka tsare mu daga sharri ma sharri da kaidin fajirai Allah ka tsare mu a gabanmu da bayanmu da damanmu da hagunmu ya Allah da samanmu ya Allah muna neman tsarin ka ya Allah da girmanka ya zama kar a cutar da mu a ƙasa gare mu Allah ka datar da jagororinmu da kuma shugabanninmu Allah ka karfafe su da miƙar da su da tabbatar da su jagoranmu da kuma yarimansa ya Allah Allah da yarimansa da abin da ke mafi alkhairi ga maslahar musulunci da musulmai Allah ka datar da dukkanin jagorin musulmai wajen da shari'arka da bin sunnar annabinka sallallahu alaihi wa sallam Allah kai ne Allah wanda babu abin bauta da gaskiya da cikin ka sai kai Allah kai ne mawadaci mu ne mabukata gare ka kai ne mawadaci mu ne mabukata ya Allah kai ne mawadaci Allah mu ne mabukata Allah ka so kamar ma mako ruwan sama kar ka sanya mu daga cikin wanda ake yanke musu wannan baiwa Allah ka shayar da mu Allah ka shayar da mu Allah ka shayar da mu Allah mu halitta ne daga halittarka karka haramta mana saboda zunubinmu ya Allah daga fallaka ya ku bayan Allah lalle hakika Allah yana umarni da adalci da kyautawa da ba mu abota kusanci hakkin su yana yin hani kan alfasha da kuma abin ƙi da wuce gona iri Allah yana muku wa'azi a kan wannan wala Allah za ku asu ku ambaci Allah mai girma zai ambace ku ku gode masa a kan ni'imominsa da baiwarsa zai ƙara muku lalle hakika ambatan Allah shine abu mai girma ku sani cewa lallai Allah yana sanin abin da kuke aikatawa anan fadilatu sheikh dr abdullah ibn awad al-juhani ya tsaya da wannan hutuba mai albarka wadda ya gabatar mana a daidai wani lokaci muke fatar kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya malar sakayya da gidan aljanna ya da mu kuma da wannan bushara da malam ya mana akan wannan maudu'i na muhimmancin bushara ga al'umma musulmi wanda malam ya ja hankalinmu sosai akan wannan al'amari wanda wanda malam ya ja hankalinmu a kansa ba mu da matsira da madafa illa mai aiki irin wannan sakonni da muke ji ake karanta da mu a koda yaushe musulmi bai da zaɓi bai da kuma kataɓus a kan abin da yake gabansa illa ya bi Allah ya bi annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bushara ta alkhairi da ake mana a yaushe musulmi ba da abin da ya wuce masa a irin wannan tsarin dukkaninmu mabiya ne masu neman alkhairi da yake wajen Allah subhanahu wa ta'ala duk mutumin da yake wani aikin alkhairi a nan duniya yana da bukata ya ga an yaba masa kuma yana da bukatar ya ga abin da yake aikata din mai kyau ne yana da kuma samun bushara ingantacce tsakaninta da mahaliccinsa wannan bushara ya koyi uwa musulmi abu ne mai matuƙar muhimmanci kuma abu ne mai daɗi kowane bawa ya ga tsakaninsa da mahaliccinsa akwai bushara mai kyau kamar yadda malaika muna ayoyi da hadisai na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam cewa kowane mutum yana buƙatar ya samu irin wannan bushara ɗin duk abin da kake yi in karatu kake yi kana so amma bishara da cewa jaraba za ta yi sauki in kuma kai jarabawar kana burin ka ga cewa jarabawar amma bishara cewa kaci in aiki kake nema bayan ka gama karatu kana jin daɗi amma bishara cewa ka samu to duk wani abubuwa ne na rayuwar duniya wanda suke karewa kuma suke tafiya bawa ya fi bukatuwa zuwa ga makomarsa ta alƙiyama ta hanyar samu kyakkyawar bishara da alƙawari da za a mai cewa makomarsa ta yi kyau lahirarsa ta fi duniyarsa ba wanda baya son ga wannan kowa yana sai ga irin wannan bishara ɗin tsakaninsa da al'ummar da yake rayuwa da ita ya ji bishara mai kyau tsakanin shi da mutane cewa lallai abin da yake nema ɗin ya samu to dukkaninmu abin da muke fata kenan muke kwaɗayinsa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda zai ce baya son ya ga irin wannan alkhairi tsakaninsa da al'umma ba wanda zai ce baya son ya ji abubuwa na alkhairi suna zuwa kowa yana so to amma kamar da muka sani dukkaninmu masu nema ne daga Allah subhanahu wata'ala kuma masu neman a mana ne akan abin da muke yi kuma in mun yi a ce mana madalla to wannan alkhairi dole ne dan adam ya neme shi kuma ya nemi samun sauƙi a cikin al'amuransa na rayuwa gaba ɗaya ba mai neman a ce yau al'amuransa babu wanda yake shiga cikinsu ko kuma ba wanda yake mai bishara da abin alkhairi duk ba za mu so haka ba abinda muke so yin mu ji cewa yau an yaba mu an yaba mu kuma aikinmu an ji daɗin abin da muka yi to wannan alkhairi da muke nema makawunan mu to kada ya zama kawai akan mu abin zai tsaya mu yi ƙoƙarin mu zama masu yi ma juna mu bushara da alkhairi kamar yadda mu gama ya kama na asar wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah kai rahama ga sahabban Madina tare da ƴaƴansu da kuma jikokinsu wannan ya zama bushara ce ga ɗan uwa da ya ga ya ɗansa sai kuma me ya kamata ya gaya masa da ya kwanta mai da hankali shine ya gaya mai bisharar addu'ar annabi sallallahu alaihi ga mutanen madina da kuma 'ya'yansu da jikokinsu a duk wanda ya mutu ana mai bishara da samun rahamar Allah da kuma aljanna kamar da ba Ahmad bin Hanbal ya kawo wannan hadisi to duk ka kaga mutum yana aiki alkhairi in ka sa akwai wata lada ko kyakkyawan sakamako da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada akan wanda yake aikata wannan aikin ta mai bishara da shi cewa abin kake yi abu ne mai kyau wanda Allah da manzansa suke so ne sai ya ƙara ƙaimi da ƙarfin gwiwa da zai samu wajen waɗannan ayyuka na alkhairi da zai dinga yi amma idan ya zama ana gaya mai maganganu mara daɗi ana sake ingiza shi akan abin da ba zai ji daɗinsa ba a kullum wannan bawa zai zama bai da ƙarfin gwiwa kuma zai zama al'amuransa gaba ɗaya cikin damuwa su amma idan ana nuna masa girman al'amarin da kyawun alaƙa tsakaninsa da ubangiji zai ji daɗi ba kaɗan ba da haka yan uwa musulmi mu zama masu yaɗa bushara da alkhairi ga mutane yayin da ga ɗan uwanka musulmi ya samu wani alkhairi yi ƙoƙari ka zama na farko wajen faranta masa ransa da gaya masa wannan abu aure mutum yake nema <coughs> aka saka ciki <coughs> idan aka ce an ba mutumin nan ke gaggawa wajen sanar da shi wannan alkhairi da ya samu haka idan aiki mutum yake nema Ki gaggawa wajen gaya masa cewa ya samu idan wata musiba yake ciki aka ce an yafe masa ka yi gaggawa wajen gaya masa cewa an yafe mai kamar yadda ya faru tsakanin ka'ab ibn malik da kuma sauran sahabbai yayin da suka je yaƙi waɗancan kuma ukun suka ke zuwa an zo an yaye masu daga baya sai ga sahabbai suna tururuwa wajen yi masu bushara da wannan aiki alkhairi din haka nan idan mutum ya cikin damuwa a matsayinka na malami ko mai fatawa aka zo aka ma fatuwa kuma ya zama ka amsa da wanne yake nema to kai kokari kai gaggawa wajen nema masa mafita akan hukuncin shari'a da yake nema idan an samu hukuncin kuma a sauri a kira shi a sanar da shi ga hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala a kan shi sai da zai ji daɗi shi ma ya samu kwanciyar hankalin cewa lallai abin da yake nema wajen Allah in na sauki ne gashi ya samu in na tsanani ne kuma an yayi masa to musulmi ko da shi wannan ya zama wannan shi ne babban burinsa da fatarsa ga Allah subhanahu ta'ala sai Allah shiga lamarinsa kada mu zama masu danni bushara ta alkhairi ko abin da aka kawo na mutane da samu ci gaba a ce ba za a gaya musu ba ko a dinga jinkirtawa a shi mutum ya zama mu'amalarsa da mutane shine ya kalli kansa a matsayin inda suke inda shine ke matsayin da suke kuma shi ke dama su suke dama su faranta mai rai zai so a ce sun yi gaggawa wajen faranta masa ran nashi da mai bishara mai kyau ta alkhairi to haka kai ma da kake matsayin da suke bukatar ka gaya musu to kai kokarin ka faranta mutane kare zama kullum damuwarka shine bakanta mutane sai ka bar waje ka ce a yi dama ce ba ta samu ko kuma abubuwa sun yawa yi kokari ka inganta rayuwarka kuma ka inganta rayuwar al'umma da kake rayuwa a cikinta ka faranta mutane ka gaya musu gaskiya haka Allah yake so ga bayi haka yake son bayin su kasance da kyakkyawan zaɓi na alkhairi kada bayin su zama cewa kullum suna cikin damuwa da kunci ta yadda ba za su iya samun kyakkyawar rayuwa da kuma annashuwa a tsakaninsu da junansu ba. Mai kokari ya ku bayan Allah mu zama masu nuni zuwa ga alkhairi ko masu tunkuɗewa daga sharri a koda yaushe mu nemi tabbato akan imani da kuma gaskiya da yaƙini ga Allah subhanahu ta'ala. mu nemi tsarin Allah daga sharrin rayuwa da sharrin mutuwa da kuma fitintumin da suke cikin su gaba ɗaya fadilatu shaykh dr abdullahi ibn awad al-juhani yana kokarin kammala sallah ta wani rana mai albarka ah, ladanin mu kuma hisham sakaf da gabatar mana da kiran sallah a madadin wannan ah, jama'a mai albarka ni na fasa na gabatar muku abdulmuttalib muhammad awal gusau tare da kuma wannan tasha da ke kawo muku wannan shiri kai tsaye muke muku fata alkhairi muke kuma fata allah gafarta mana mana rahama ya sanya aljanna su ta ce makomar mu gaba daya wa akhir da'awana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum ورحمة الله وبركاته